Ishaya Sura goma sha tara Annabci a kan Masar Abin da Allah ya faɗa game da Masar Duba, Ubangiji yana kan girgije a sukwane, yana kuwa zuwa Masar, gumakan Masar sun firgita a gabansa, zukatan Masarawa sun karai, zan tada da harkitsi tsakanin mutumin Masar da mutumin Masar, uwa zai yi gaba da uwa. maƙwabci ya yi gaba da maƙwabci. birni ya yi gāba da birni, mulki ya yi gāba da mulki, Masarawa za su karai, zan kuma sa shirye-shiryensu su zama banza, za su nemi shawarar kumaka da kuma ruhoshin matattu, za su nemi shawara mabiya da na masu duba, zan ba da Masarawa ga ikon azalumi shugaba, mugun sarki kuma zai yi mulki a kansu, in ji mai girma, Ubangiji Maɗaukaki. ruwayen kogi za su kafe, bakin kogi zai shanye ya kuma bushe, wuriyoyi za su yi wari, rafuffukan Masar za su yi ta raguwa har su kafe, iwa da jema za su bushe, haka ma tsire-tsire kusa da Nilu a bakin kogi. Kowane abin da aka shuka a gefen Nilu zai bushe, iska ta kwashe su kaf, masu kamun kifi za su yi nishi su kuma yi makoki dukan waɗanda suke jifan ƙugiyoyi a Nilu, waɗanda suke jifan abin kamun kifi a ruwa, abin kamun kifi za su zama marasa amfani, waɗanda suke aiki da kaɗin auduga za su karai, masu yin lilin mai kyau za su fid da zuciya, masu aikin tufafi ransu zai ɓaci, kuma dukan masu samun albashi za su damu. Shugabannin Zowan ba komai ba ne, wawaye ne kawai. mashawarta masu hikima na Fir'auna suna ba da shawarwari marasa amfani, yaya za ka ce wa Fir'auna, Ni ɗaya ne cikin masu hikima, almajirin sarakuna na da can? Ina masu hikima suke yanzu? Bari su nuna maka, su kuma sanar da abin da Ubangiji Maɗaukaki ya shirya a kan Masar. Shugabannin Zawan sun zama wawaye, an ruɗi shugabannin Memphis. dutsen kan kusurwa na mutanenta su sa Masar ta kauce, Ubangiji ya sa zuba musu ruhun jiri, suka sa Masar ta yi tangaɗi cikin kome da take yi, kamar yadda mutumin da ya bugu yake tangaɗi cikin amansa, babu abin da Masar za ta yi, kai ko wutsiya reshen dabino ko iwa. A wannan rana Masarawa za su yi zama kamar mata, za su yi rawar jiki lokacin da Ubangiji Maɗaukaki ya ɗaga hannu a kansu, ƙasar Yahuda kuma za su kawo fargaba ga Masarawa, kowanne da Yahuda ya ambace zai firgita, saboda abin da Ubangiji Maɗaukaki yake shiri a kansu. A wannan rana biranen biyar a Masar za su yi yaren Kan'ana, su kuma miƙa kai cikin yarjejeniya ga Ubangiji Maɗaukaki. Za a ce da ɗayansu birnin hallaka. A wannan rana za a kasance da bagade ga Ubangiji a tsakiyar Masar, da kuma ginshiƙin dutse Ubangiji a iyakarta, zai zama alama da kuma shaida ga Ubangiji Maɗaukaki a ƙasar Masar. Sa'ad da suka yi kuka ga Ubangiji saboda masu zaluntar su, zai aiko musu da mai ceto da mai kariya zai kuma cece su. Saboda haka, Ubangiji zai sanar da kansa ga Masarawa, kuma a wannan rana za su yarda da Ubangiji. za su yi masa sujada da hadayu da hadayun hatsi, za su yi alkawura ga Ubangiji su kuma kiyaye su, Ubangiji zai bugi Masar da annoba, zai buge su ya kuma warkar da su, za su juyo wurin Ubangiji, zai amsa roƙonsu ya kuma warkar da su. A wannan rana za a kasance da babban hanya daga Masar zuwa asuriya. Assuriyawa za su tafi Masar, Masarawa kuma za su tafi asuriya. Masarawa da Assuriyawa za su yi sujada tare, a wannan rana Isra'ila za ta zama na uku tare da Masar da Assuriya. Abin albarka ga duniya Ubangiji Maɗaukaki zai albarkace su, yana cewa, Albarka ta tabbata ga Masar, mutanena, Assuriya, aikin hannuna, da kuma Isra'ila gadona.